A ranar Litinin din da ta gabata ne Dr. Ungozi ta karɓi ragamar hukumar cinikayya ta duniya sakamakon cikakken goyon bayan da ta samu daga sabuwar gwamnatin Amurka ƙarƙashin jagorancin shugaba Joe Biden. Tsohuwar ministar kudin tarayyar Najeriya wacce ta rike mukamai da dama a gida da waje, Dr. Ungozi ita ce mace ta farko kuma 'yar Afirka ta farko da ke shugabancin hukumar ta WTO ko OMS. Dalili kenan kungiyoyin kare hakkin matan jamhuriyar Nijar ke alfahari da ita, in ji Hajiya Halima Sarmai, mataimakiyar shugabar kungiyar SOS 5. E Yau dai ranar alfahari ce ga duk matan duniya ba na Najeriya kaɗai ba. bakawata wata ba babu ilimi bane ba babu basira bane ba babu hikima bane matsalar launin fata ne da ake kawa ana sawa cikin lamarorin rayuwa su ne ke kawo cikas ka san mu mata ana ganin kamar wani bi ba mu iyawa ne to ba kasawa ba ce wani bi ka san haraka rayuwa ga iyali ga waɗansu lamurra da suke zawa ga tarbiyyar yara shi ne yake dan kamu yake dan taka mu birki wani bi wajen na tahiyar da rayuwarmu. Haka shi ma masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ke farin ciki da zaben Madam Ungozi a wannan matsayi. Abin alfahari ne, abin jin daɗi, abin murna ga dukkanmu mutanen Afirka. Wannan mata 'yan Nijeriya', Ngozi ta zama wato shugaban eh, hukuma ta cinikayyar duniya wadda ake ce ma OMC kuma ya zamanto ita ce 'yan Afirka ta farko da ta fara rike wannan mukami kuma mace a cikin duniya ya kuma kara da cewa damƙa ragamar wannan hukuma a hannun wata ba alheri ne ga nahiyar afirka wacce ta jima tana fuskantar rashin adalci daga wasu masu bakin faɗa a ji a duniya in ji shi in ka ɗauki kamar yanzu man fetur namu eh, wanda muke tonowa cikin ƙasashen afirka kai duk abin da ka sani wanda muke tonowa ko muke shibkawa yana fitowa to farashin shi ba mu ke sanya shi ba su ke sanya shi ta hanyar wannan hukumai Kinan tun da aka sa wannan mata el afirka kuma ta yi zama tsohuwar minista ta kuɗi ta nigeria kasan ko da inda aka ce maka mutum na asalin nigeria ne ana mushi tsammanin kishin afirka ganin yadda ake fama da karancin hanyoyin ilmantar da mata a kasashen afirka ya sa hajiya halima shawartar sabuwar shugabar hukumar ta cinikayya ta baiwa wannan fanni mahimmanci yi lissahi matan afirka in su miliyon nawa ne nawa suka yi karatu suke da ilimi nawa suke da ilimi mai zurfi abin kalilan ne kenan ta ba da ta yi aiki tukuru kan matan afirka su samu ilimi musamman ma ilimi mai zurfi saboda yanzu ilimi shi ke kyautata rayuwa dan adam. A farkon shekarar nan ta 2021 kasashen Afirka sun kaddamar da tsarin kasuwanci mara shinge. Sabili kenan masanin tattalin arziki Dr. Sole Abdullahi ke cewa kamun ludayin Dr. Ngozi Okonjo iwela na iya zama wata hanyar ƙarfafa wannan yarjejeniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.